بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتي نرانر لاربا sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da shida kuma ranar ta yi daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya insha Allah yau za mu tashi a aya ta hamsin a cikin surat hud alaihi salam a tafsirin da muke yi na alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan kamar yadda muka saba za mu fara da amsa tambayoyi da aka rubuto daidai gwargwado wannan bawan Allah ya fara da addu'a ga wato yana fata bayan addu'a Allah ya ji kan iyaye kuma Allah ya haɗa wannan taron tafsiri mai girma a cikin gidan aljannatul firdaus amin ya ce ya halatta a yi amfani da waya gsm wajen karatun sallah kamar ashan ko tahajjud liman ya rika dubawa yana karantawa saboda rashin haske da za a duba wato saboda rashin mushaf na alkur'ani mai girma wato asali wajen karatun sallah shine a wato mutum ana son a tsawaita karatu domin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wace sallah ce ta fulada ya ce qulul qunut sallar da aka fi tsawaitawa a ciki yana daga cikin tsawaita ta a tsawaita karatu to wanda yake ba shi da hadda zai iya ɗaukan mushaf ya rike kamar yadda asar ya zo daga aisha ummul mu'minin cewa akwai maulanta wato a a baranta wanda yake ta yan tashi ya kasance ya nema ta sallar tarawih da ita da mutanen da ke gidanta yana rike mushaf kun san ita Aisha ummul mu'minin tana da kwafi na mushaf din alqur'ani tun lokacin da sayyidina Abubakar aka rubuta alqur'ani a zamanin sa ta kasance ta sa an yi mata nata tana da shi saboda haka yana rike mushaf din yana karatu saboda haka idan yanzu akan sa alqur'ani a cikin waya idan mutum yana ya rike shi yana amfani da shi wajen karatu din babu wani abu ba cewa aka sai musa din za a rike ba sai dai da sharaɗin cewar zai ɗauke abin nan ɗin wayar ko signal zai ɗauke signal ɗin don ka ana cikin sallah abu goma masa waya ƙur'anin ya tafi sai kawai ya ga waya ta zo sai ya kashe wayar yadda ba za a iya kiransa ba yadda zai iya amfani da ita a yadda idan ma ya zo zai ruku'u wannan ma zai fi masa bisa bisa rike mushaf don wani lokaci mutane suna ganganci masu rike mushaf ba za su yi tanadin inda za su ajiye shi ba sai su yi in suka yi ruku'u in za su yi ruku'u sai su ajiye shi a ƙasa ko musamman idan mamu ne in mamu ne ya ajiye shi a ƙasa wani ya zo zai fita daga cikin sallah sai ya taka qur'ani kuma kun san mutum bai halatta ya sanya alqur'ani a wurin da zai bijirar da shi ga atozarta shi ba shi wanda ya taka yana da uzuri tunda bai sani ba to amma wanda ya ajiye a wajen ya sanya shi a inda za a iya taka shi shine yake da laifi don wajibinsa wato ya ajiye shi a inda zai tabbatar ya kare alfarmarsa saboda haka shi yasa ne ma aka samu waɗansu bayan Allah Allah ya saka musu da alhairi suka kawo mana waɗannan jajayen kujerun na alkur'ani domin a mutane su rinka sanyawa haka zalika masu tilawa a rinka kula da wannan a cikin musamman yanzu zamu shiga cikin kwanakin itikafi masallaci zai cika da masu itikafi to kowa yana karatun alkur'ani wani sai kaga ko dan matashin nan ko dan rigan nan taka ko yar hulan nan ba zai sanya ya dora qur'anin akai ba kawai sai ajiye shi akan kafet wani ma akan tayin din zai ajiye shi to wannan duk bai dace ba rashin girmama littafin Allah ne Allah madaukakin sarki ya ce zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan yana daga tsoron Allah zuciya to alqur'ani yana daga cikin manyan alamomin addinin Allah don haka to kaga in kwada da waya ne ma idan yayi saboda ya san waya yana jin tsoron za ta za a in aka taka za ta fashe ba zai ajiye ta a gabansa ba ya san kuɗi zai biya in aka taka za ta fashe kamar gwal yake ganin ta sai dai ya zira ta cikin aljihu yana dagowa in ya so zai sake karatun sai sa hannu a aljihu ya ciro to abin duban shine waɗannan ayyukan me matsayinsu tunda dai sallah Allah ta'ala ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a cikin sallah kuna masu nutsuwa masu kankar da kai ga Allah a cikin sallah saboda haka aka haramta ayyuka ba wanda suke ba na ba na sallah ba a cikin sallah to malamai sun ce idan aiki da mutum ya a cikin sallah domin maslahar sallah ne babu laifi saboda haka kamar rike alkur'ani da yake yi yana rike shi ne domin maslahar sallah domin maslahar yayi sallar babu laifi to akan haka ne ma malamai sun yi fatawa hatta mamu idan yana ganin rike alkur'ani zai taimaka masa wajen wato ya tara hankalinsa a cikin bin tilawa sun ce ya halatta duk da yake al'aula mutum ya bashi ya tsaya ya saurari karatun shine yafi domin ya fi nutsuwa haka amma idan ya zamanto bukata yake da ita domin ya tara hankalinsa waje daya ta hanyar kallon mushaf din to akwai daga cikin malamanmu na wannan zamani wanda suka yi fatawa da halaccin haka a shi ma wannan dan aikin da mutum zai yi ana ɗaukarsa a cikin aiki domin maslahar sallah ne to sannan mutum ne ya mutu ya bar kuɗi masu yawa sai aka tabbatar cewa ya tara waɗannan kuɗin ne ta hanyar cuta a ofis ɗinsa wato ya yi amfani da ofis ɗinsa ya tara waɗannan kuɗi shin malam za a raba ma magada waɗannan kuɗin ko za a mayar a baitul malin gwamnati idan an tabbatar cewa ya ci kuɗi wanda suke ba nasa ba kuɗin al'umma ne kuɗi ne na sata kuɗin haramun ne to magada za su taimaka masa idan suka ware wannan kuɗin in an san miƙidarin su su mayar ma da baitul mal su mayar ma da gwamnati sannan su raba gado in suka yi haka sun sauke masa nauyin da yake kansa domin wajibinsa kafin ya mutu ya kubuta daga dukiyar haram idan bai kubuta daga dukiyar haram ba to su gata za su yi masa su kubutar da shi daga wannan dukiyar amma idan zargi ne ba sani ne aka yi ba ko kuma shakka ce ake yi to wannan ba a hukunci da zato abin da yake ya tabbata a hukunci abin da ya tabbata shine zato mafi rinjaye abin da za a yi aiki da shi kenan sannan wannan ya ce menene hukuncin karatun fatiha a sallah yayin da liman yake karatu a bayyane ya mamu za su yi wannan matsala ce wadda take ta fikihu mai tsawon gaske wadda take akwai saɓani tsakanin malamai da mun yi bayanin ta lokacin da muke karatun izziya da kuma a cikin karatun umdatul ahkam mazhaba malamai guda biyu ce akwai waɗanda suka ce mutum zai yi shiru ya saurari karatun liman yayin da liman yake bayyanawa idan bayyanawa yake yi amma idan asirtawa yake yi mamu zai yi karatu a bayansa da fatiha da sura amma idan bayyanawa yake yi to zai yi shiru ya saurari karatunsa saboda Allah ta'ala ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan idan aka karanta alqur'ani ku yi ku saurari karatun ku yi kawai domin ku samu rahama to ya zo daga cikin tafsirin magabata daga cikin su akwai Afa ibn Abi Rabah cewa wannan ana nufin a cikin karatun sallah ne suka karfafa wannan ma'ana da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi karatu a bayansa a cikin sallah wasu ran yana sallah waɗansu suka rinka karatu a bayansa bayan sai ya yi sallama ya ce wane ne yake karatu a bayana suka ce suna yi sai ce shi yasa ya ji ana wato jayayya da shi a cikin alkurani ya ce kada su yi sai dai da fatiha to wannan shine mahallin da ya sanya a kauli na biyu na malamai yake cewar ana idan an bayyana karatu to za a yi shiru sai dai wajen fatiha fatiha za a iya karantawa yayin da liman yake karatu ko kuma tsakanin lokacin da yake shiru tsakanin aya da aya ko kuma yayin da yake du'a'ul istiftah ko kuma bayan ya ce amin wanda yake wannan shine matabar shafi'i kuma shine matabar malaman hadith kuma hujjata tana da ƙarfi sai dai saboda zahirin alkur'ani kauli na farko shine mazhabar malik kuma shine muka rinjayar a cikin karatunmu na izziya kan cewa yayin da liman yake bayyana karatu mutum ya shiru ya saurari karatunsa musamman akwai asar da aka ruwaito daga jabir dan abdullah wanda imam malik ya kafa hujja da shi a cikin muwatsa a cewa wanda yake da liman to karatun liman shine karatunsa saurata idan liman yana karatu a cikin sallah ya sauke mamamu hatta bil fatiha wallahu ta'ala a'lam sannan mutum ne gwamnati ta biya masa kuɗi ya je wata ƙasa ya yi karatu bayan ya gama karatunsa sai ya ƙi dawowa ƙasarsa saboda ya fi jin daɗin can mai hukuncinsa Eh, idan yayin da aka tura shi an sanya masa sharaɗi cewa zai zo ya aiki ga gwamnatin ƙasar na iyakar shekaru kaza to a nan idan bai yi haka ba ya ha'inci amana ya ha'inci amana kuma Allah ba zai sa masa albarka a wancan zaman da ya yi ba kuma akwai nauyi a kansa na haƙƙin al'umma baki ɗaya dukkanin al'umma za su neme shi da wannan haƙƙin ranar alkiyama Allah zai musu shari'a da shi saboda haka wajibinsa idan an yi wannan sharaɗin da shi ya dawo ya yi waɗannan shekaru na wato alkawari da ake da shi sannan daga bayan nan kuma yana da yancin ya tafi duk inda yake so idan ku ba a yi wannan alkawari da shi ba an ɗauki nauyinsa ne don ganin cewa wannan wato a wato yana daga cikin abin da zai taimaka ma al'ummar sawa'un ya zo nan ko bai ko bai zo nan ba idan ba a yi wannan sharadi da shi ba ba a yi wannan sharadin da shi ba ba laifi tunda idan ma ya je can din yana yin aikin abin da ya samu ai zai dauki nauyin yan uwansa zai aiko musu kuɗi zuwa nan kasar wanda yake wannan zai taimaka musu duk da yake dai ba taimako ne kamar wanda zai idan ya zo yana ba da gudunmawa su ta yin aiki ba amma a shi ma wannan abin da yana daga cikin jinsin taimako amma kishi dai kamata yayi a ce yayin da mutum aka ɗauki nauyinka ka je kai wannan to kamata yayi kai ma ka ga kan cewa al'ummar da ta tara ta ɗauki nauyinka suna da haƙƙi a kanka daga abin da ka je ka koyo da dukiyarsu ka zo ka amfani wannan al'ummar da ita ka hidimta musu wannan shine halacci wannan shine halacci amma ba za a ce ka aikata haramun ba idan ba ka yi sharadi ba inda sharadi shine in ka saba wannan sharadin ka aikata haramun na'am bond eh eh eh eh eh eh sai kuma gwamnatin nan ta bashi izinin to in gwamnati to inda ya sainin bond ya sa alkawari yana da haƙƙi dole ya dawo ya cika alkawari ya ayyu halladina amanu awfu bil uqud haka Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku cika alkawarin da kuka yi kaga ya sa hannu to amma idan gwamnatin ce ta ba da izini saboda ya je ya yi shirye-shirye ya yi a yarenku ya yi ciwa-ciwa aka ce aka turo aka turo gwamnatin nan aka ce to ana son aran ya je wannan aikin a can gwamnatin gwamnatin ta bada iko to wannan ita ce ta ɗauki nauyin wannan ya warware wannan bond ɗin ya cika alkawarinsa wai mai hukuncin wanda aka ce ya tashi ya sallah sai ya ce ban iya ba ya yi galafi ya yi galafi ya to wannan ya danganta da wanda ya ma wannan galafin ya danganta da wanda ya ma wannan galafin inda cewa ya yi ba na yi ko kuma ba zan yi ba to wannan shine hatsari amma da yace ban iya ba to wannan ya danganta da wanda ya ma wannan galafin abu ne dai wanda yake bai dace ba bai kamata mutum ya ji haushi dan an umarce shi da kyakkyawa ba abu da yake kamar sallah kamata yi ya goge ma wanda ya masa wannan nasiha ina ya zai ji idan Allah ya kai shi waje wanda yake babu wanda zai masa wannan nasiha dan mutum zai iya shiga wannan halin ya tafi kasa wanda yake ba wanda zai zo ya ce masa kai sallah ko ya shiga kurkuku Allah ya kiyashe mu da inda ba wanda zai ce sallah ba ba ruwan wani da shi a lokacin zai san muhimmancin waɗanda suke masa irin wannan nasiha saboda Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين na'am Allah ta'ala ya ce wa ila adin akahum huda mun ai kuma mun aiko ma adawa dan uwan su hudu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu yace ya mutane na ku bauta ma Allah ba ku da abin bautawa da gaskiya ba shi ba in antum illa muftarun ku ba ku kasance ba face mutane masu kirar ƙarya wato maƙarya- ma- masu kira ma Allah ƙarya adawa ita ce kabilar kabilar farko da Allah maɗaukakin sarki ya halakar bayan mutanen annabi Hud. Ana ce musu ad al'ula adawa na farko. Ma'anan na farko ba wai akwai na biyu ba, ana nufin su ne wato na zamanin farko na can da. Waɗansu sun ce daban suke da ad irama, ad iram akwai ad al'u- a- a- akwai ad al'ula akwai ad iram. amma sahihin magana duk ɗaya ne su ne adi al'ula su ne adi irama su ne adun ƙaumu hud su ne adu mutanen annabi hud a larabawa ne da allah maɗaukakin sarki ya ambaci ya ambaci a inda suka rayu a واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف الله يشيك تنا تنقوا adawa. yayin da ya yi gargaɗi mutanensa da suke a al'ahqaf al'ahqaf ma'anarsa wato yankin a yankin yashi wanda za ka ga an kama an dandaɓe shi kama an dandaɓe shi irin yashin sahara ɗin nan to al'ahqaf wuri ne da wannan yashin yake yana yana tsakanin hadramaut da da amman oman Oman kasar Oman yana yamma da Oman tana gabas da shi rubu'ul hali na Saudiya wajen da ake ce ma rubu'ul hali shine wurin da yake babu komai a wajen ba gari ba daji sai sahara kawai ya shi ne kawai tsagwaransa babu wani abu da kake gani in ba ya shi ba duk wanda ya tafiya a jirgin sama ya wuce ta wajen zai ga abin mamaki yadda zaka ga sai kai ka ce teku ne na yashi dan ana bi ta nan wajen tsakanin um, gefa wato a- a- wurin ya hada kasashe guda uku da arewacin yaman arewa da ma- kuma gabashinta da yammacin oman da kudancin saudi arabia nan ce mantika mantika ce babba a nan suka yi zamaninsu nan ne al'ahqa to Allah ya yi nassi a inda suke ko malaman tarihi sun bayyana wajen an masu haƙe-haƙe ma na wannan zamanin ko shekarun baya da suka wuce an yi haƙen ai an haƙo abin da yake nuna alamun wato wannan a ƙabilar da rayuwar da suka da- da- da da inda suka zauna to Allah ta'ala ya ce la- ah, wannan wa ila adin akahum huda ai wa laqad arsalna ila adin akahum huda kamar yadda ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi saboda haka aqafin ma'amulai al'amilai ah, wato ma'amulai al'amil wahid alal amil amilin shine arsalna Allah ya ce mun aiko ma'adawa dan uwansu an ce dan uwansu dan dan kabilar su ne domin daga cikin kabilar yake shi yasa ya ce ma mutanensa ya ku mutane na sakonsa kamar sakon dukkan annabawa shine sakon tauhidi ku bauta ma Allah ba ku da abin bautawa da gaskiya fi shi wanda yake nuna cewa ya samu mutanensa akan shirka dan haka bai isa bai- bai- bai- wato ikirarin tauhidi da ya yi musu cewa ku bauta ma Allah bai taɗaita a shi ba sai da kuma ya yi musu ikirarin kada ku yi shirka ku yi tauhidi kuma kada ku yi shirka kada ku yi kishiyar tauhidi shine ku bauta ma wani ba Allah bai ce ba ku da abin bautawa da gaskiya ghairuhu in ba shi ba in antum illa muftarun kuma ya bayyana musu cewa akan bata suke bata wanda yake ba su da madogara a kansa wato bautar da suke na wani Allah kirkirar ta suka yi shi yasa ya ce ku ba waɗansu ba ku kasance komai ba face mutane masu kirar masu kirar ƙarya ku jingina ta ga Allah haka dukkan wanda ya shirka yake dukkan mai shirka a haka yake kirkirar ƙarya yake ga Allah shi yasa Allah ya ce ma annabi wato Allah da yake hikayar mutanen annabi Musa yayin da suka ɗauki ɗan maraƙi suka mai da shi gunki suna bauta masa bayan annabi Musa ya nemi gafara Allah gare shi ga kansa da kuma ga ɗan uwansa annabi Harun sai ce wallazina amilu sayyi'ati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'di innal ladina innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa billatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi al-muftarin waɗanda suka riki bauta suka riki dan maraki suka bauta masa sayanaluhum ghadabun min rabbihim fushi zai same su daga ubangijinsu da kaskanci a rayuwar duniya wa kadhalika najzil muftarin wannan shine irin sakamakon da muke ma masu kirar ƙarya su jingina ta ga Allah wanda ya nuna kan cewar wato shirka ita ce wato kirarta aka yi fararriya ce wato ba duk da yake iyaye da kakanni suna a kanta amma fararriya ce domin asalin abin da ke bayan ƙasa tauhidi kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi kudusi wanda ke cikin sahih muslim hadisin iyab ibn hima Allah ta'ala ya ce inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa ni na halicci bayina ga baki ɗayansu akan addini na tauhidi miƙaƙe fajitalat humus shayatin shaidanu suka zamar da su suka haramta musu abinda na halatta musu suka halamta halatta musu abinda na haramta musu saboda haka tauhidi shine asali shirka ƙari'a ce zuwa ta yi shi yasa aka kira masu shirka masu kira ƙarya ga Allah fararta suka yi to shine Allah yake cewar yace annabi Hud yace wa mutanansa wannan abin da kuke yi ba wani abu bane illa ƙarya da kuke jingina ta ga Allah ya qaumi la as'alukum alaihi ajra ya mutane na ba na tambayar kula da akan wato isar da sakon in ajriya illa ala allazi fatarani lada na yana kan wanda ya kagi halitta ta afala ta'qilun dan me ba ku hankalta ku gane cewar ni mai nasiha ne a gare ku domin mai nasiha shine wanda baya neman wani sakamako domin mai nasiha shine mai nufin alkhairi wanda yake nufin alkhairi yake yi baya neman sai ka biya shi tunda shi nufin alkhairin daga zuciya yake yana son ka da alkhairi kamar abokinka wanda idan Allah ya baka aboki mai son ka wanda kana da shi baka da shi yana nan tare da kai akwai abokin da in daula ta zo shine za ka ga yana tare da kai daga daula ta kauce daga daula ta kauce shekarar shekarar shekarar a tattaro mutane su tattaro ina su ina su daga Abuja su dawo su koma gari ta zo shikenan sai ka neme su ka rasa dama abokan abin nan a a a wato abokan fatar abokan tam ne eh abokan tam ne an baka tam ba eh abokan tam ne to me me abokantaka ta kirki ta Allah da shi baka da shi ba tambaye ka komai to haka dukkan mai nasiha yake shi yasa annabi annabi Hud ya ce ma mutanen su dan me baka wa hankalta ku gane cewa da ban tambaye ku komai ba ya nuna kan cewa ni mai nasiha ne a gare ku to sannan kuma yayin da ya ce ladana bai ce ladana yana kan yana wajen Allah ba sai ce ladana yana kan wanda ya kagi halittata domin wanda ya kagi halittata ma'ana ba zai kyale na haka ba shi zai jibinci wato shi ne yake azurta ni domin tun da shi ya kagi halittata shi ne yake kula da sha'anina sannan ya ce wa ya kauni wannan sai ya kawo da wawul afi ya ƙara wato da cewa daga jimlar abin da yake umarninsa da shi sai ya sake faɗan wannan yake kuma ya mutane na ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi yursilis sama'a alaikum midrara zai saki ruwan sama a kanku kwarara mai yawa wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya kare ku da karfi akan karfinku wala tatawallaw mujrimin kada ku juya baya ku bar wannan sakon ku bar wannan kiran da nake muku alhali kuna masu laifi ga Allah domin almujrim shine mai aikata laifi mai aikata sabo ga Allah wanda babu saban da ya kai saban shirka wannan nasihar annabi hudu kenan ga mutanensa ga su nemi gafara Allah akan abin da suka yi na da na shirka kuma su tuba ga Allah ma'ana nan gaba su azama su yanke daga ci gaba da shirkar kuma su azama ba za su sake yin ta ba domin shi ne ma'anar tuba shi tuba ya fi istighfari ƙarfi da muhimmanci domin shi istighfari akan abin da ya wuce ne shi ko tuba a yanzu ne da abin da zai zo nan gaba gaba kuma ta fi baya yawa saboda haka yayin da mutum ya yi azama a kan cewar ba zai sake ba zai sake saɓan Allah ba to ya nuna gaskiyarsa tare da Allah domin tuba baya inganta sai ka yanke daga zunubin a yayin da kake yin sa kuma ka yi azama ma'anar azama ba kawai zancen zuci ba ka yanke a cikin zuciyarka cewa ba za ka sake wannan laifin ba har abada to sai an haɗa guda biyun sannan ake samun tsira domin istighfari ga abin da ya wuce ne wanda yana daga amma kuma yana tasiri akan abin da zai zo domin wani zunubin illar zunubin tana kaiwa ga ci gaba da aikata sabo kamar yadda malamai suke cewa al-ma'asi baridul kufr sabo shine dan shine mai kai mutum wato shine magangara da yake kaiwa ya zuwa ga kafirci kana sabo zai taimaka maka ka aikata wani saban kamar yadda da'a take taimaka maka ka aikata da'a to albarkar istighfari in Allah ya yafe maka shine aibin da ke cikin wannan saban sai Allah ya suturce shi wanda daga cikin aibinsa daga cikin aibin sabo ya saka ka aikata ka aikata wani saban to idan Allah ya karbi istighfarinka sai ya taimake ka ba za ka sake aikata wani sabo ba bayan albarkacin wannan istighfarin da kai to amma duk da haka kamar yadda muka ce aiki da hikima yayin da muka zo a farkon tafsirin wannan ayar wajen bambanci tsakanin al-istighfar da tuba yin istighfari neman gafara Allah ne tuba kuwa kokarin ka ne wajen tabbatar da kan cewar ka rabu da zunubi kokarin da zaka yi wajen ka tabbatar ka rabu da saban Allah shine tuba to hada guda biyun shine arzikin bawa to annabi hud sai ya ce ma mutanensa idan kuka haɗa wa'annan abubuwa guda biyu ga abin da Allah zai muku zai saki ruwan sama a kanku ya kwarara mai yawa domin malaman tarihi da suke bayanin kisar adawa sawa'un na wato bincike da kuma na abin da ya zo a cikin labarurrukan mutanen farko domin labarin adawa yana wajen larabawa duk da yake baya daga cikin labarukan da ke cikin daga da ke cikin wato bible baya daga cikin ilimin ahalul kitab sauraka wanda suka ce wani ba yahude ne ko ba nasari yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina shi wannan ba yahudan ko ba nasarin yaje ya samo labarin adawa don baya cikin littafin baya cikin littafin to a cikin labarurrukan da ana suna cewar wato sun kasance mutanen wato adawa sun fuskanci fari na shekaru masu tsawo da rashin ruwa saboda haka annabi hudu sai ya yi amfani da wannan tsanani da suke ciki domin ya isa zuwa ga zuciyarsu ta hanyar nasiha ya ce ku nemi gafara Allah ku tuba sai Allah ya yaye muku wannan tsanani ya saki ruwan sama a kanku mai yawa sannan ya kare ku da ƙarfi akan ƙarfinku a cikin wannan akwai ishara ga cewa adawa masu ƙarfafan mutane ne domin Allah da ya hikayar su a cikin suratu a cikin suratu Fussilat yana cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa sun yi girman kai a bayan kasa suka ce wane ne ba tare da haƙƙi ba suka ce wane ne ya fi mu tsananin ƙarfi kuma Allah madaukakin sarki ya ambace su da cewa allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wadda wannan kabilar ba a halicci tamkarsu ba a cikin garuru a cikin kasashe waɗansu malamai a an ce suna da girman jiki domin Allah ya sifanta sifarsu bayan an halaka su ya ce ka annahum a ajazu nahlin khawiya kai ka ce su wato fafaffun wato itatuwan dabino ne wanda aka fafe cikinsu aka zubar da su kai ka wato saboda tsawon su kamar tsawon dabino yake waɗansu suka yi inkari cewa wai ba haka bane babu dalili kan cewa adawa suna da wannan tsawon ba su kuma da hujja akan wannan bal daga cikin binciken da aka yi an nuna kaburburan waɗansu daga cikin su masu irin wannan tsawon dan daga haƙe-haƙen da aka yi an haƙo kaburburan masu tsawo masu wannan tsawon wanda yake nuna shine tafsirin faɗin Allah ta'ala cewa Allah bai halicci tamkarsu ba a bayan ƙasa wajen girman jiki wajen girman jiki to kuma gashi nan shi yasa shine annabi hudu yake ishara ga cewar karfin da suke da shi sai Allah ya dada ƙara musu wani karfin akan wannan karfin idan suka yi istighfari suka tuba ga Allah wanda yake nuna kan cewar wato da'ar Allah da mutum ya zama na Allah ba rauni yake kawowa ba a duniya ba shine mabudin rauni da lalacewa a duniya ba shi yasa Aisha ummul mu'minin idan ta ga mutum yana tafiya da kyar da kyar wai shi mai tsoron Allah ne mai tsoron Allah ko magana da kyar yake yi saboda tsananin tsoron Allah cewa wai mai tsoron Allah ya nuna wato irin salamun salamun din nan sai ta sai ta ce a je a gaya masa cewa duk tsoron Allah ka baka kai sayyidina Umar baka kai Umar ibn al-Khattab ba Umar kuwa idan yayi magana mutane suna jin maganarsa idan yayi duka ana jin zafin dukansa saboda haka tsoron Allah wai ba shine raunin jiki ba a'a tsoron Allah shine ma yake sanya ka samu karfi akan karfinka musulmi ba a san shi da wannan abin ba mu kun san muna da irin wannan sifar ta wai mai tsoron Allah mai addini mai tsoron Allah mai addini ka ganshi dakal dakal da kyar yake tafiya yana cikin tsummo kara wai wannan shine mai tsoron Allah in kuma aka gan mutum da kyakkyawar kama yana tafiya da karfinsa sai a ɗauka kan cewa wannan jabberi ne alhali ku ba haka bane karfi baya gashi nan annabin Allah hudu yana cewa mutanensa in suka ji tsoron Allah Allah zai ba su arzikin duniya shine ruwa ruwan sama domin ruwan sama shine mabudin arzikin duniya in aka samu in aka samu ruwan sama za a samu noma in aka samu noma sai a samu sana'a sai a samu kasuwanci kuma ruwan saman albarkarsa in ta kai kasa sai ta rugurguza abubuwa da ke cikin karkashin kasa har su zamanto ma'adanai wanda ake fitar da su a samu arziki shi yasa Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum arzikin ku yana sama in in Allah ya saki ruwan sama to arziki sai ya sauka ka duba ma mana ko mu yanzu zaka ga kafin damuna ta zo ana cikin ana cikin tsanani daga Allah ya saki ruwan sama kai ka ce wani irin arziki ne Allah ya saki zuciyar a cikin wato ya saki zukatan mutane sai da cewa arziki ya zo hatta kayan abinci zai ga sun so saukowa Allah ya saukar da albarka daga sama to me mabudin samun wannan rayuwar ta albarka da dadin duniya istighfari da tuba zuwa ga Allah shi yasa koyaushe malamai sukan ce yayin da aka ga babu ruwa sukan yi umarni da a yawaita istighfari saboda riko da irin waɗannan ayoyi na alkur'ani wanda hukuncinsu yana nan har Allah ya naɗa ƙasarsa duk lokacin da tsanani ya zo ma al'umma ta fuskanci Allah da istighfari da tuba wanda tuban ya haɗa da abin da malamai suke yawan faɗa akan mimbari lokacin wannan raddul mazalim wato a mayar da haƙƙi ga masu haƙƙi wanda suka cinye dukiyoyin marayu su je su ba su haƙuri su mayar musu da dukiyarsu wanda suka yi ha'inci suka yi babakere suka yi handama su mayar da mahaƙi ga masu haƙƙinsu shine raddul mazalim yana daga cikin summa tubu ilai ku tuba zuwa ga Allah domin tuba zuwa ga Allah shine kamar wato ka dawo ya zuwa ga wato riko da haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah to sannan annabi hudu ya gargaɗi mutanensa da kada su zamanto kuma wato mujirmai masu laifi ga Allah domin yayin da mutum yaki istighfari yaki tuba ya zuwa gare shi to ya ɗauki tafarkin mutane waɗanda suke wato masu aikin masu aikin asha wanda su ne idan ukuba ta zo Allah maɗaukakin sarki yake haɗawa da su na'am
وما نحن بتاركي آلهتنا قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم بصير فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ
Allah ya ce qalu ya qalu ya hudu Allah ya ce- ya ba mu labarin raddin da mutanen annabi hudu adawa suka yi masa yayin da ya kira su zuwa ga tauhidi ya musu nasiha akan istighfari da tuba ga Allah Allah ya ce sun ce sai suka ce suka ce ya hudu ma ji'tana bi bayyina baka zo mana da wata hujja mabayyaniya ba wama nahnu bi tariki alihatina an qaulika kuma mu ba masu barin iyayen gijinmu ba ne bisa maganarka wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma bu ba masu gaskatawa ne ba gare ka in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu mu abinda muke faɗi kawai shine sashen gumakanmu ne suka suka taba ka da hauka sai qal sai annabi hudu ya ce musu yana mai musu raddi inni ushidullah to ni ina mai shaida ma Allah washhadu kuma kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun cewa ni na barranta daga abin da kuke shi shirka da shi da Allah min dunihi ba Allah wanda yake kuke shirka da shi ba koma bayan Allah fakiduni jami'an da ku da iyayen gijin naku ku haɗu ku yi mun kaidi ga baki ɗaya kun malatun birun sannan kada ku saurara mu wato sun yi wannan jawabi na mutanen adu ya nuna maka irin wato cewa su jabberawa ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul shu'ara yake cewa wa idza batashtum batashtum jabbarin idan kuka yi damka kuna damka irin ta jabberawa wato saboda masu kaushin ɗabi'a ne masu tsananin ƙarfi jawabinsu da suka yi irin jawabin waɗanda suke masu ganin izzar kansu ne suka ce abinda ka zo ma- baka zo mana da wata hujja ba Allah bai bayyana mana mecece hujjar annabi Hudu ba amma babu wani annabi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar face Allah ya bashi aya wadda za ta sa mutane su yi imani da da da irin wannan aya saboda haka akwai aya duk da Allah bai gaya mana ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu a dunkule cewa duk wani annabi ya zo da aya kuma su ma gashi sun ce baka zo mana da wata bayyana ba kuma shi ma annabi hudu a ƙarshe yake cewa a Allah ta'ala ka yake cewa sun ƙaryata da ayoyin Allah saboda haka Allah ya ba mu annabi hudu ayoyi amma saboda ƙiƙasar zuciyar mutanensa da taurin kansu da kuma wato tsananin ha- tsananin halinsu na jabberanci suka ce baka zo mana da wata aya ba kuma maganarka ba za ta samu mu bar iyayen gijinmu ba wato duk maganar mu da kake yi ta nasiha da nufin alkhairi wannan ba ta ta sanya mu bar iyayen gijinmu ba kuma ba za mu gaskata ka ba wa ma nahnu laka bi mu'minin kun ga nan imani yayi ta'adda da lam imani idan yayi ta'adda da lam yana nufin gaskatawa wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kai ba mai gaskata mu bane kamar yadda Allah ba ya ba mu kissar Annabi Yusuf to nan suka ce mu ba za mu gaskata ka ba wato ba za mu yadda da kai ba wannan shine wato su yanke kauna a su sanya Annabi ya yanke kauna gare su akan za su amsa su kuma kuma ƙara da faɗin cewar abin da yasa annabi hudu yake wannan maganar dan shi mahaukaci ne ko ba wani abu ne sababin haukansa ba guma- sashen gumaka ne ba ma gumakan ne gabaki ɗaya ba waɗansu daga ciki ne kawai su ne suka taɓa shi da hauka ina kuma da duk gabaki ɗayansu sun haɗu kaɗan ne ma suka taɓa shi da haukan ina kuma da duk sun zo sun haɗu to shine sai annabi hudu a cikin jawabinsa ya ce kun ga ina shaida ma Allah kuma kuma ku shaida ba ni ba waɗanda kuke tarayya da su ba Allah ba kuma ba wai sashen su bane suka taba ni da ku da su ga baki ɗayan su ku haɗu ku yi shirin da za ku yi a kaina kada ku saurara mu ba hauka ba in ma kashe ni za ku yi ku yi kada ku saurara mu to wannan annabin Allah ya yi takara a nan wajen yawanci annabawa sukan yi takara wanda ɗaya daga cikin ayoyin da Allah ya ba su ne domin zai tamkar wato ma- ma'anar mu'jiza shine idan ni ba annabi ba ne to wannan abin da ake faɗa ya same ni ba mai iya yin wannan sai annabi akwai karama da Allah yake ma bayinsa salihai yake ba mu mabiyan annabawa amma su ba sa takara domin Allah ne yake kawo ta in ya so amma annabi kuwa shi zai takara domin shi ne zai zo da aya shi ne zai zo da abin da yake saba al'adar wato abin da annabi hudu ya yi abu ne wanda yake mai saba al'ada saboda bisa al'ada da karfinsu da karfin gumakansu idan suka haɗu to za su gama da mutum shi ne ce ku haɗa ga baki ɗaya kada ku saurara mu in ni tawakkaltu ala Allah ni na dogara akan na dogara ga Allah rabbi wa rabbukum ubangiji na kuma ubangijinku da kuka ki ku bauta masa din to shine ubangijinku ko ku so ko kun ki kuma gare shi na dogara ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wata dabba a bayan kasa face yana rike da makwarkwadarta annafiya shine gashin da ke gaban goshi wanda idan aka kama shi a jikin dabba ka samu control a kanta sai ka kai ta duk karfin dabba kamar raƙumi in ka kama wannan wajen to yana ƙarƙashin control ɗinka wato babu wata dabba a bayan ƙasa babu wani mahaluki a bayan ƙasa face yana ƙarƙashin control na Allah jalla wa ala hatta su da suke da awar ƙarfi da suke cewa man ashaddu minna quwwa inna rabbi ala siratin mustaqim lallai ubangiji na yana kan tafarki madaidaici waɗannan kalmomi suna daga cikin kalmomi masu wato da ake tawassuli da su wajen tawakkali ga Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a cikin addu'ar kwanciyar bacci daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ta kwanciyar bacci Allahumma rabbas samawati wal ard rabbana wa rabb kulli shay munazzil at-taurata wal injil wal furqan faliq al-habbi wan nawa rabb kulli shay'in wa mali'a أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر حديث علي بن أبي طالب kaga sai ya ce bayan ya yi tawassuli da Allah ya sifanta ya kira shi da sunayensa da sifofinsa ya ce a'udhu bika ina neman tsari da kai min sharri kulli dabba daga sharrin kowace dabba anta akhidun bi nasiyatiha da kai ne kake ruke da mafarkwadarta inna rabbi ala siratin mustaqim ubangiji na yana kan tafarki batutar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ta annabi hud ya koya mana mu ma mu rinka faɗar ta yayin da muka zo kwanciyar bacci sai Allah ya kare mu daga sharrin dukkan wani mahluki mutum ko aljan kiyashi ko sauro ko a cinnaka ko kunama ko maciji ko ma menene fa in tawallau idan kuka juya baya wato bayan wannan takara kuka tsaya bata sanya ku kun ji tsoro ba ku ce wannan fa da ya mana wannan takarar ya nuna kan cewa akan bayyana yake akan hujja yake mabayyaniya daga ubangijinsa domin waɗansu babu wani abin da babu abin da zai sanya su su imani sai ganin gaskiyar imanin mai imani domin ganin gaskiyar imanin mai imani mabuɗi ne na shiryar waɗansu mutane akwai wani profesa na lissafi yana ɗan shekara 26 ya zama profesa na lissafi ɗan amerika ne a da bai yadda da Allah ba bai yadda da Allah ba ya ce diya addinan nan ya watsar da su ba kuma wanda ya isa ya musu da shi daga cikin mabiya addinai face ya sa masa shubaha da shakka saboda ya iya lissafi ya san logic ya san logic kun san yan lissafi ba wanda ya kai sanin logic saboda haka ya san yadda zai tartibin adilla ya kure ka shine wataran ya wuce a jami'ar su ta wani sai ya ga masallaci sai ce ne aka ce wannan ai musulmi ne aka ce a musulmi ne kenan meye musulmi aka ce masa ai masu addinin musulunci kenan su ma addini suke ya ce kai rabu da su in dai addini ne sai wanda yake ce masa a ka shiga mana ka gani shine sai ya shiga da ya shiga sai ya samu limamin sai ya tambayi limamin ya ce me kuke yi suka ce mu musulmi ne ce menene musulmi suka ce muna bautar Allah sai ce meye Allah meye Allah gare ku sai limamin ya sunkui da kansa ya daɗe da ya ɗago kansa sai ga fuskarsa cike da hawaye ya yi mata magana da zuci akan menene ma'anar Allah gare shi shi wannan limamin yace Allah mu a gare mu shine wanda muke jin soyayyarsa fiye da soyayyar iyayenmu fiye da soyayyar kowa muke jin kulawarsa gare mu tafi kulawar komai ga tafi kulawar komai gare mu ya ci gaba da gaya mata abin da ya ji yayin da ya shiru din nan yake gaya masa ya ce ganin wannan imanin nasa shine ya jefa hasken musulunci a cikin zuciyarsa ya musulunta daga baya a shekara ina jin ta'alif da ɗari tara da casa'in zuwa ko da casa'in da ɗaya zuwa casa'in da biyu ko da casa'in zuwa casa'in da ɗaya ya je jami'ar dammam ya shekara ɗaya ya yi sabatikal ɗinsa a can a lokacin ne ya bayyana kissar musuluntarsa shine na ga bidiyo din a lokacin na je garin Dammam a shekara 1992 bayan shekara ɗaya da zuwansa na kafe din kafe din mai shiga zuci in kana in yana hikayar yadda aka yi musulunta to wannan ganin imanin mai imani da gaskiyarsa yana daga cikin abin da yake jefa imani a cikin zukatan waɗansu to irin wannan tawakkali da annabi hudu ya bayyana ya isa ya sanya waɗansu su imani to amma yayin da ba su imani ba shine annabi hudu ya gargaɗe su ce fa in tawallu to idan kuka juya baya bayan wannan bai burhani ya tabbata a gare ku faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaykum to na isar muku abinda aka aiko ni da shi zuwa gare ku wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum kuma ubangiji na zai mayar da waɗansu mutane ba ku ba a maimakon ku wato ya sanya su su ne masu gadan ƙasar da zai kawar da ku wannan ishara ne yake gaya musu cewa to fa Allah zai halakar da su domin labari ne yake ba su bisa yaqini wala taburunahu shay'a ko ba za ku cuce shi da komai ba inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na makiyayi ne a dukkan komai wato ku bar ganin kan cewar kuna da iko akan wannan kasa kuna da kashin kulawar Allah domin komai Allah shine makiyayi a kansa babu wani abu da yake fita daga cikin sultanin Allah jalla wa ala shine makiyayi akan komai na'am
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد
kulli amra kulli
وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود Allah ya ce walamma jaa amruna to yayin da al'amarin mu yazo najjayna hudan sai muka tsirtsirtar da annabi hudu wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna saboda wata rahama daga gare mu wa najjaynahum min azabin ghalib muka tsirtar da su daga azaba mai kaushi ma- azaba wadda take mai kauri ma'ana babba Allah bai bayyana menene al'amarin nasa ba wato al'amarin Allah da cewa adawa su halaka shine faɗin Allah kawai da abinda Allah ya nufin na halakar kuma shikenan yayin da al'amarin mu ya zo musu to shine al'amarin Allah madaukakin sarki ya bayyana shi a ayoyi masu yawa Allah madaukakin sarki ya ce wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqauma fiha sarha ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya Allah yace su ad Allah ya halakar da su da iska mai tsananin kar mai tsananin karfi mai wuce iyaka mai wuce iyaka a bugawarta ana maganar kun san kullum irin Allah yana kawo mana misalai muna gani muna jin labari kullum zaka ji yau an yi hurricane katrina yau an yi hurricane mai suna kaza duk wata guguwa in ta taso duk wata iska sai sun sa mata suna sai sun sa mata suna kuna ji aiko ko ce sai sun sa mata suna Mm. kamar ita ma wannan iskar da ta halakar da adawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta tana da suna ita ce saba Mm, rihu saba wadda take bugowa daga gabas Mm. shi yasa idan hadiri ya taso Aisha ummul mu'minin tace sai mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa zaune ya kasa tsaye yana shiga yana fita sai mu tambaye shi menene yasa sai ce na sani ko halakar Allah ce domin akwai mutane wanda Allah ya so ya halakar da su da iskar saba da suka ganta sai suka ce haza aridun mumtiruna wannan girgije ne da zai kwarara ruwa a kanmu don sun daɗe ba sa samun ruwa sai suka ce ka gani yana mana yana gargaɗin mu yana yana mana mummunan fata to haza aridun mumtiruna فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم الله يشي بري باروان سما بني أبن دكوكي قاوة زوان سني إسكا أتكنت أكوي عذابا ميرددي shine ta zo ta rinka ɗaukan Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ya hore ta a kansu saba layali dare bakwai wa tamaniyata ayyami da wuni takwas husuman marasa arziki na rashin arziki na basifa na bala'i fatar al'auma fiha sar'a sai ka ga mutanen ga sunan wato sar'a kwantattu matattu gumagumai sun zamanto gawarsu iska ta ɗauka sai ta dangana mutum da sararin samaniya sannan ta kifa shi a ƙasa kan ya fice daga jikin wuyansa haka suka yi ga gidajensu amma Allah ya halakar da su baki ɗaya ce ka annahum a ajazu nahlin khawiya kamar wato itatuwan dabino waɗanda suke an fafe cikinsu babu komai a ciki a babu rai to shine al'amarin Allah ɗin da ya zo musu walamma ja'a amruna wannan shine al'amarin Allah amma Allah ya ce naje na hudan Allah ya ce mun tsirtar da annabi hud Allah bai bayyana mana ya aka tsirar da annabi hud ba Allah ya bayyana mana yadda yadda ya tsirar da annabi annabi nu a cikin kwale-kwale amma annabi hud Allah bai bayyana mana ya tsirar da shi ba ya kai shi wani saman dutse ne ya kai shi cikin wani kogo ne da shi da mutan da suke imani da shi Allah bai bayyana mana wannan ba amma mun yadda da abin da Allah ya ce Allah ya tsirar da shi da rahama daga gare shi saboda wata rahama daga Allah rahamar sai ake mata nakira dan a nuna girman wannan rahama domin rahamar da Allah ya tsirar da mutum daga irin wannan ukuba ba karamar girma gare ta ba ba karamar girma gare ta ba da shi kuma ba shi shi kadai ba har da wanda suka yi imani tare da shi kamar yadda alkawarin sa yake kan cewa inna lanansuru rusulana والذين amanu fil الحياة duniya. Allah ya ce muka tsirar da su daga azaba wadda take mai girma alghalib wato wadda take mai kaushi mai kaushi wato mara kyau wato mai tsanani domin girmanta ya dace da girman mutanen saboda suna cewa ba abin da ya kai su girma a bayan ƙasa saboda haka azabar da Allah aka halakar da su ta dace da irin girman su to sannan sai Allah ya ce wa tilka ad to wacce ce fa kabilar ad wato ta tafi kenan ta tafi ta gama shi yasa Allah ta'ala ya ce fa hal tara lahum min baqiya kana ganin wani saura a cikin wannan kabilar Allah ya yanke su gabaki ɗaya yanke su fa kuti adabirul qaumil ladina zalamu aka yanke bayan mutane azzalimai shi yasa sai dai ka ji su a cikin labari sun yi sun gama da sun ce babu kamar su a bayan ƙasa a cikin suratul shu'ara an ce a cikin tafsirin wajen wata nuna bi kulli ri'in ayatan ta'batu mala abubakar bin Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sa yana cewa su ne farkon wanda suka gina suka soma gina stadium wajen wasa ba stadium yace abin da ya fahimta kenan daga wata nuna bi kulli ri'in ayatan ta'abatun wurin wasa wanda za ku an kun gina waje wanda yake ake wasa a ciki suke wasa to sun mallaki kasar suna ganin babu wanda ya fi su babu wanda ya sai ya bambare su daga bayan kasa to Allah madaukakin sarki ya ce da tilka a ga ta can ta tafi ta gama jahadu bi ayati rabbihim sun yi musu da ayoyin ubangijinsu wa asaw rusulahu suka saba ma manzanninsa manzo ɗaya suka saba amma wanda duk ya saba ma manzo ɗaya tamkar ya saba ma dukkan manzannin Allah ne wato suka shi- suka suka shiga jerin gwanan waɗanda suka saba ma manzannin Allah ma'ana kenan wattaba'u amra kulli jabbarin anid kuma suka bi umarnin dukkan shugaba mai tsaurin kai wato wato shugaba jabberi ne isa matuƙa wajen zalunci ani mai tsaurin kai wanda yake wato zuciyarsa ba ta rusuna ma Allah wato dalilin kafircin su kenan maimakon su bi umarnin manzanni sai suka bi umarnin shugabanni waɗanda suke shugaba jagororin bata shi yasa ake gargadin mutum kace za ka yi makauniyar biyayya ka ce za ka yi mukauniyar biyayya kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana wannan ka'idar talaqa ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga wani makhluqi in za ta kai zuwa ga saba ma mahalicci ko wane ne shi ko shugaba ko na gaba ko ma wane ne in dai akan ya sa a saba ma Allah ne to ba za a bi shi ba amma rashin binsa ba ana nufin a yi masa tawaye a yi masa rashin kunya ba a ba haka ake nufi ba ba zai lalle kai masa rashin kunya ba za ka tsibin sa wato ma'ana sun kafirce ma Allah sun yi inkarin ayoyin Allah waɗanda suke a cikin a cikin kawukansu da kuma a cikin sassa wanda suke nuni akan kadaicin Allah kuma sun karyata sun ki bin manzannin Allah sun saba ma manzannin Allah wannan tare da cewa manzo ɗaya suka saba ma domin wato a nuna munin halinsu da kuma a bayyana kamalar kafircinsu da tsaurin kansu ga Allah da kuma bayanin sabawarsu ga Allah da kuma bayanin sabawarsu ga manzan Allah cewa matsayinsa sabawa ne ga dukkanin manzannin Allah da waɗanda suka wuce da waɗanda ma za su zo domin dukkanin manzannin Allah kalmar su ta haɗa akan tauhidin Allah wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana Allah yake kuma sai aka biyar da tsinuwa a gare su aka biyar da su aka biyar musu da tsinuwa a cikin wannan rayuwa ta duniya wa yawmal qiyama da ranar alqiyama wato bayan an halakar da su kuma aka ce ala la'anatullahi ala ala zalimi la'anar Allah tsinuwa Allah tabbata ga azzalimai a nan duniyar kenan sannan a lahira ma ranar alqiyama za a biyar da su da wannan la'anar tana daga cikin la'anar Allah a kansu cewa babu wanda zai ambace su zai ambace su da kyakkyawan ambato kowa zai ambaci adawa sai dai ce Allah ya tsine musu albarka wato shine an bibiyar da ita jil bayan jil karni bayan karni sai dai ga suna tsine ma'adawa kamar yadda dukkan waɗanda Allah ya sanya musu cewa ba su da kyakkyawan ambato haka suke ba kuma yadda za ka yi bayan ka mutu ka isa duk dukiyar taka idan Allah ya ba ya sanya maka mummunan ambato a bayan ka duk dukiyar taka baka isa ka sai ma kanka kyakkyawan ambato ba ko yaushe sai ka ga an yi ta tsine maka albarka bayan ka wuce domin abin da zai zo baya Allah ne yake kawai yake kawo shi yasa annabawa suke roƙon Allah Allah ya sanya musu kyakkyawan ambato a bayan su waje alli lisana sidiqin fil akhir ala Allah ya ce Allah madaukakin sarki ce ala inna adan kafaru rabbuhum to ku saurara lallai adawa fa sun kafirce ma ubangijinsu ala bu'dan li'ad ku saurara ku ji nisan nisa daga rahamar Allah ya tabbata ga mutanen Adam ga adawa mutanen annabi Hud nisa daga rahamar Allah bu'dan wato wannan kalma ce ta kaddara daga Allah kalma ce kauniya wato Allah ya tabbatar da wannan Allah ya nisantar da su daga rahamarsa wannan Allah ya rubuta a kansu wanda Allah ya rubuta irin wannan kalma a kansa ba mai canza ta domin wannan wato ku fahimta bayan Allah maganar Allah ta kaddara ta takwini wato tamkar doka ce da Allah ya yi irin dokar da kake gani a cikin halittar Allah dokar gravity dokar lantarki idan ka samu magana iso ka sanya waya kana juya ta da karfi akwai lantarki da zai fice a nan kalmar Allah ce wannan tabbatarta da ba abin da zai kauce ta to kalmar Allah da yake faɗa irin wannan kalmar da ya faɗa akan akan akan adawa mutanen annabi hudu tamkar wannan ce har Allah ya nuna kasansa ba za ta canza ba Allah ya nisantar da su daga rahamarsa Allah ya kiyashe mu wannan ita ce karshen karshen wannan kissa ta biyu ta waɗannan mutane waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki su ma ya buga mana misalinsu kun gani mun ga a cikin misalinsu yadda suka zamanto yadda a zamaninsu suka zamanto jama'a biyu jama'a ta farko masu gani masu ji jama'a ta biyu makafi kurame adawa sun kasance makafi daga ganin gaskiyar da annabi hudu yake gaya musu kurame daga wa'azin da yake yi musu ba sa sauraro ba sa ji saboda haka ga yadda karshen su ya zamanto da azabar Allah ta zo lam yakunu mu'jiz ulai kamar yadda Allah ta'ala yake ga wanda suke kiran ƙarya ga Allah ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wama kana lahum min dunillahi min awliya waɗannan ba su kasance masu gagara Allah a bayan ƙasa ba ko ba su kasance wani majibinci ba Allah ba ya tabbata a gare su waye taimaka musu daga Allah waye ce zai je ya tsayar da iskar ko yanzu irin iskar da ake kawowa hurricane Katrina da sauransu idan ta zo me ake yi gayarta kokarin da ake yi a ce an yi early warning system tun wuri a gaya muku kowa ya nasa ya nasa ya ɗebi abin da zai iya ya bar gari ya ɗebi abin da zai iya ya dangana idan ta taho ta gabas ya nufi yamma yana tsere da ita tana tafiya a kilomita 180 cikin awa ɗaya dukkan iyakar gudun motar ka 160 in ka yi gudu mahaukacin gudu sau da ka cin maka za ta iyakar abin da fa ake kenan to ina mabuya ina mafita za a gagari Allah akwai inda zaka je ka akwai inda zaka shiga akwai mashiga babu akwai wanda zai zo ya taimako akwai Kyoto protocol da za a zo a yi a taron majalisar ɗinkin duniya ta ce da a haɗa ƙarfin nukiliya da ake da shi a tsayar da wannan guguwa akwai wanda ya saye wannan super power fa abin fa ya fi yawa a super power irin wannan hurricane sun fi yawa a America to kun ga wannan shi yasa da ba kamar yanda muka ce wato ayar da ta gabata ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya wannan a matsayin abin da Allah ya bamu ne a jumlace sannan yazo bit tafsil wanda a cikin kissoshin muna gani ɗaya bayan ɗaya akwai wanda ya gagari Allah a bayan ƙasa akwai wanda ya samu wanda zai taimaka masa ya hana azabar Allah ta sauka a kansa babu saboda haka waɗanda suke kafirci a wannan zamanin suna jin su idan al'amarin Allah ya zo za su gagari Allah za su samu wanda zai hana musu azabar Allah ta afko a kansu ba za ta hana musu ba saboda haka ba mu da makawa illa mu illa mu fuskanci Allah jalla wa ala to sai Allah ya kai mu gobe kuma za mu ci gaba insha Allah da wata kissar Allah madaukakin sarki ya ba mu fahimtar alqur'ani Allah ya haskaka zukatanmu da hasken alkur'ani abubuwan da ke cikin sa na ayoyi a cikin waɗannan kisoshi Allah ya kare mu da imani da su a cikin zukatanmu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da tsare hududun wato iyakokin alkur'ani Allahumma ja'alna mimman yatlu kitabaka haqqa tilawatihi Allahumma ja'alna mimman yaqra'u alqur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'u yaqra'u alqur'ana fayashqa Allahumma ij'alhu qa'idana Allahumma ij'alhu qa'idana ila jannatika jannatin na'im Allahumma adkhilna aljannata bi بشفاعة القرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو, أنزل أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين